Terrorism is un-Islamic. The terrorists twist and pervert the true meaning san babu abin da ya haɗa musulunci da ta'addanci yan ta'adda dai na fakewa da musulunci ne don samun goyon bayan aikata laifi in ji mai bawa shugaban ƙasa shawari ta fuskar tsaro kanar sambo da suki a taron karfafa amfani da hanyoyin lalama wajen magance ta'addanci a najeriya a lokaci guda da suki ya ta yaƙi da ta'addancin a matsayin hanya ce ta yaƙi da musulunci inda ya ce haɗin kan fararen hula da jami'an tsaro zai iya ragewa ko ma kawo ƙarshen matsalar. Duk inda ake ta'addanci ba inda aka taɓa cewa an samu nasara ba tare da haɗa kai da fararen hula ba. Kamar kai ne yanzu ka shiga tsakanin ku na ai ba wanda ya san abin da kake ciki. Amma in wanka sun san ko me kake ciki. Ba ka da uniform balle a ce a ai ga wani ga yanda yake. Duk ƙasashen duniya da ake da tsaro an haɗa da fararen hula. Su ne za su ga abin da ba daidai ba su ce a ga wani abu na gani ba haka ba. Ko da na kama aikin nan abin da na fara yi da na je Borno na je Yobe abin da na ce musu do Allah ku yi magana da mutanen ku duk wanda ku kun san su waye suke wannan abu ku yi magana su su fito mu zauna su gaya mana shi menene abin da ake ciki mu zauna mu gani ya za a iya maganin shi taron dai ya samu halartar fararen hula da anan ne ma Yusuf mai tama tugga ke ganin karfin tuwo baya kawo maslaha an ce in an ciza sai kuma a hura wannan ya nuna cewa gwamnati su ma suna da niyyar su fara hurawa domin ba wai kawai yaƙi da bindigogi da kai farmaki shine zai sa a cimma nasara ba dole kuma ana so a cimma nasara sai an jawo hankalin al'umma su ma kansu wanda suka ga suna so su yada makamai sun yi ladama a basu dama a zauna da su domin a sulhunta sannan kuma wanda ba su fahimta ba a kokarin ganar da su musamman dai rikicin da ake yi a arewa maso gabancin kasar nan cewa musulunci bai da da irin wannan tashin hankali ba da kashe-kashe. Maryam Lawal Uwais ta danganta kangarewar da talauci. Suna fitowa suna jin haushi suna kashewa suna fasawa komai yi suke yi kuma ba tausayi a zuciyarsu don saboda sun girma sun gani cewa cikin wahalolin da suke ciki especially uwayensu mata. a dawo a duba yaya za a yi a taimakawa mata a gina mata yara za su gane cewa wannan abu fa in sun yi gaba ɗaya suna yi wa iyayensu ne su ma wannan shine kusan taro na farko da da su ya shirya bainar jama'a inda masu sharhi suka koka kan yadda jami'an tsaro ke raina fararen hula waɗanda suna zaune kalau sai ka ga sojoji tamkar sun kwankwaɗi barasa sun runtumo suna cin zarafin mutane wanda tsautsayi ya fadawa a aika shi lahira ko ko a yi masa mummunan rauni ko bata masa dukiya. As General of the Federation, shi ya sa ma ministan shari'a bello a doke ya tunatar da jami'an lalle akwai buƙatar bin dokar aiki sau da kafa ta hanyar mutunta haƙƙoƙin bani adama dan rashin yin hakan zai kai ga gurfana gaban kotu ko ni kai na dinnan a gombe wani soja motar sintiri da ke faman banke jama'a ya doka wa motar da nake ciki kan bindiga suka wuce fiwu ba wata nadamar sun yi barna ne ko ko a'a wai masu kawo zaman lafiya kenan nasiru da ma'il hikaya murar amurka daga abuja najeriya